نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بيان يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin na lahadi wanda ya dace da sha takwas kenan ko? sha takwas sha ga watan biyar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda dace da ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabu tauhid matashiyar maganar mu babu ma ja a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyyi ba zo nan gurin ba masail suka rage a can ko to babin da muke baya babu ma ja a fi kasratil halifi babi wanda yake bayani dangane da yawan rantsuwa da dalili ko ba dalili da gaskiya ko ba gaskiya menene matsayinsa bayani ya riga ya gabata mun karanta ayar wahfazu aymanakum da hadisan Abu Huraira da abin da aka karbo daga Salman yau kuma za mu tashi kan fi an Imran bin Hussein haka ne وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما متفق عليه wannan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari ya kuma zo cikin muslim amma ne yace ja a cikin sahihi kadai sai dai hadisin bukhari da muslim duk sun ruwaito da haka kalmar muttafaqun alaihi ne na faɗa ba cikin littafin take ba an imran ibn husayn an karɓo daga imran ibn husayn radiyallahu anhu Allah shi kare da a gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare ce khairu ummati al'ummata su cikin karni na mafifitan al'ummata su ne wanda suke cikin karni na waɗanda muke tsare kun juna ne da su mun yi zamani ne da wato kenan sahabbai su suka fi kowa falala a wata riwaya ce khairun nasi karni mafiya mutane alkhairi gaba daya su ne wanda suke cikin karni na an gane ku amma da dama yakan gudana a bakunan mutane sukan ce khairul quruni karni maganan khairul quruni wannan bai tabbata daga bakin manzon Allah ba manzon Allah yana magana akan falalan mutane ne ba falalan zamanin ba khairun nasi karni ko khairu ummati karni yace summal allazina yalunahum sannan waɗanda ke bi masu thumma allazina yalunahum sannan kuma waɗanda ke bi ma waɗannan qala imran marwayin wannan hadisi daga manzon Allah shine imran yace fala adari azakara ba'da qarnihi marratayn aw thalatha ban sani ba bayan karnin sa ya faɗi karni biyu ne ko uku ma'ana yayi shakka ko dai annabi ya faɗi karni biyu ko uku to amma galibi abin da ruwaya ta tabbatar karni uku shine abinda annabi ya ambata bayan karnin sa wadansu suka ce biyu annabi na nuna da fifikon waɗannan mutane akan sauran wato sahabbai da suka yi zamani da shi sun fi falala sama da dukkan wanda ya zo bayan su kuma tabi'ai suna da ɗoriyar falala idan an kwatanta da wanda suka zo bayan su sai kuma tabi'u tabi'in to daga nan gurin kuma sauran zamun na kuma kowa gurgudan jin tsoron Allah su kuma yace summa inna ba'dakum qaumun annabi ce sannan bayan ku da su wake kenan da sahabbai bayan ku kun shuɗe wala Allah da zamani a kusa ko na nesa kaumun za a samu waɗansu mutane Ya na wala yustashhadun za su ba da shaida tun kafin a bukaci su ba da shaida ɗin. su shaidar ma sayar da ita suke a bakin kotuna a yau akwai waɗanda suke sayar da shaida a bakin kotuna wallahi kuwa wanda kawai da an ce nemo shaida sai ka fita waje da ka gani sai ku yi yarjejeniya nan ka biya shi zo ya shaida kuma ya rantse akan abin da ka ce zai ce me kake so a shaida maka yi ko baka yi ba a nayi sai zo rantsa ce wallahi yayi a ban yi ba sai zo rantsa ce wallahi ban yi ba a biya da annabi fi don zamani kila su sahabbai da suke da rai sai su yi mamakin ya za a haka ta faru to yau gashi yana faruwa a cikin zamanin masu da ƙarya imma wanda za su yi ta a rubuce imma wanda za su yi ta a baki inda mutum zai ga filinka a bayan gari ya je in ya ga filin ya yi masa ya je ya bincika a ma'aikatar kasa da safiyo ya ga yaushe ka mallaki filin idan kai ka mallaki filin a 1991 shi sai je sai a tsara masa takarda a yi backdating dinta a ce shi ya mallaka tun 1987 ko 86 kaga ya riga ka mallaka da shekara biyar kenan bayan yau din nan muna 99 aka yi aka yi wannan takardar a sa hannu a buga stamfi yanzu dan Allah wanda ya wannan wata me zai faɗa wa Allah ranar tashin kiyama me ya rage cikin musuluncinsa da yake takabar an haife shi da shi a cikinsa ai karshen da rashin ganin girman Allah kenan da rashin jin tsoron sa kamar ma bai gaskata kiyama za ta tsaya ba kenan to mutane nawa yau suke yin shaida kan ƙarya ina kuma waɗanda suke ma'aikatan boje kawai kai ƙarya a lissafa sunayen mutane kai dan kai ne a akawunta mai biyan kuɗi ko mai lissafin kuɗi a kawo ma'aikata na bogi ka rinka sa hannu kana fitar musu da kuɗi kana bayarwa dan kun yi rajejina kai da waɗansu shugabannin ka maha'inta kullum a rinka yin bota ta ƙarya wallahi duk sun shiga ciki yashhaduna wa la yustashhaduna wa yaquluna wa la yu'tamanuna zaka samu suna ha'inci ba za iya amincewa da ba saboda ha'incin su ba yadda zaka iya amince da su wa yanzuruna wa la yufun za su rinka bakance tsakaninsu da ubangiji ko ba za su iya cikawa ba wa yazharu fihi musliman ha kawai zaka ga wato katun ta bayyana cikin su <laughs> ta hanyar haramun ma'ana saboda sakankancewarsu da abin da suka cewa ba su yi laifi ba ya kamata su rinka tunanin sun yi laifi ya hana su yin kiba amma saboda tsumanina sun yarda da rayuwar duniya ita ma'annubiha sai ka samu har kiba suke da haramu Allah ya tsare mu wa fihi an ibn mas'ud da yake fihi yana nufin me fi sahihi kenan cikin bukhari an ibn mas'ud an karbo daga abdullahi dan mas'ud annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah ce khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu manzo Allah ya ce khairun nas qarni fitan mutane sune wanda suka rayu tare da ni sahabbai na kenan thumma allazina yalunahum sannan wanda suka bi bayan su tabi'ai kenan thumma allazina yalunahum sannan wanda suka bi bayan su to kaga anan babu shakka cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ba kamar hadisin Imran bin Hussein bai da yace bayan karnin sa ya ambaci bi ne ko uku ba zai iya tunawa ba amma Abdullahi dan Mas'ud shi ya haddace man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz da haka sai mu dauki wannan alqurunul mufaddala din nan sune karni guda nawa karni guda uku sahabbai tabi'ai da kome tabi'u tabi'ina yace mata ji'u qaumun sannan za a samu waɗansu mutane ta ji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar daya za ta rigayi rantsuwarsa wa yaminuhu shahadatuhu ko rantsuwarsa ta rigayi shaidarsa ma'ana ma saboda jin tsoron rashin jin tsoron Allah bai damu ba kowanne ka bukace ya fara yi ko kuma dan ya gamsar da kai ma har baya tunanin me zai fara yi maka shaidar zai fara bayarwa ko rantsuwa zai kafin ya bayar da shaidar wani lokacin ya ba da shaidar sannan ya rantsa ya ce wallahi abin da na faɗa gaskiya ne wani lokacin kafin ya ba da shaida zai rantsa ya ce wallahi tallahi gaskiya zan faɗa kaza da kaza da kaza ne ya faru ba abin da ya dame saboda baya jin tsoron Allah to duk wannan yana cikin abin da ke nuna munin rantsuwa bisa ga ƙarya don haka bai dace musulmi ya siffanta da wannan ba harkar kasuwanci ko a kowace irin harka ta rayuwa wannan hadisi ya ce a cikin bukhari amma bukhari da muslim da sun ruwaito shi kamar wanda ya gabata ne wa ibrahim ibrahim na kai dai daga cikin shugaban tabi'ai yake cewa kanu yadribuna na ala shahadati wal ahdi wa nahnu sigar kanu magabatan mu ko iyayen mu da malaman mu kanu yadribuna na sun kasance suna dukan mu ala shahadati bisa ga shaida cewa karka yadda ka bada shaida sai abin da kasancewa gobe kiyama zaka fita wal ahdi suna dukan mu bisa ga cika alkawali cewa an mun dauki alkawari mu cika kalmu mu saba wa nahnu sigarun tun muna yara haka aka ladabtar da mu sai wannan ke nuna kulawar magabata wajen tarbiyyantar yaran su akan tarbiyya ta addinin musulunci in yaro na kokarin rantsuwa akai akai ta ƙarya tun yana yaro za a saba masa cewa rantsuwar ƙarya ba kyau kada ka rantsi domin idan ka rantsi wannan zai sa inda ke kama ko ban yi niyya ba amma faɗa min gaskiya ka koya masa haka tun yana yaro fihi masail cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula ta farko alwasiyatu bi hifzil iman a cikin wannan babi akwai wasiya cewa mutane su kiyaye rantsuwarsu mun fahimci wannan cikin faɗin Allah ta'ala wa iman aymanakum as-saniyatu mas'ala ta biyu al-ikhbaru bi anna halifa manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lil-baraka mun fahimci cewa ashe ita yawan rantsuwa abace da ke saurin tafiyar da haja a harkar kasuwanci amma kuma abati kuma da ke saurin tafiyar da albarka ta sanya albarkar abin da aka samu na riba wannan mun fahimci wannan cikin nassin hadisin annabi as-salisa mas'ala ta uku al shadid fi man la yabiu illa bi yaminihi mun fahimta narko mai tsanani barazana mai tsanani da aka yi fi man la yabiu ga wanda baya sai da kowace haja illa bi yaminihi fa sai ya rantsuwa wala yasri illa bi yaminihi kuma baya iya saye haka kuma sai ya rantsuwa dan kokarin wai a yadda da shi bayan rantsuwar tashi ba kan gaskiya yake ba mun fahimci wannan cikin hadisin annabi wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi الرابعة مسألة هدو التنبيه على أن الذنب يعظم وقلة الداعي akwai faɗakarwa bisa ga cewa ashe zunubi yakan iya zama babba tare da ƙarancin abin da ke iya jawo shi din. mun fahimci wannan cikin hadisin annabi da yace wa ailun mustakbir da kuma shaykhun zanin ko ko mitun zanin don wanda yake ya tsufa akwai zaton cewa zai fada cikin zina ma'ana sha'awar zina dangane da shi kaɗan ce to amma tare da abin da ke jawo sababin dangane da shi kaɗan ne amma tare da haka kuma laifin yana da girma kamar yadda a'ilun mustakbir mutumin da baya da koko ba akwai tsammanin girman kai tare da shi ma'ana abin da ke sa yi girman kai wadata to shi ko bai da kokobo to tare da karancin abin da ke jawo laifin tare da shi amma kuma laifin kuma yana da girma dan ana ganin abin da ke jawo laifi shine wadata kamar yadda nassin qur'ani nuna kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna mun fahimci wannan shi ma a cikin wannan hadisi masala ta biyar ذم الذين يحلفون wala يستحلفون zargin mutanen da ke yin rantsuwa tun kafin a bukaci su yi sana'uhu sallallahu alaihi wa sallam halal عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم yadda annabi ya yaba wa karni guda uku nan na farko karnin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ko karni hudu kamar da aka samu shakka cikin riwayar Imran ibn Husayn wa zikru ma yahdathu ba'dahum da kuma irin abin da zai faru a bayan su wato wannan ke nuna waɗancan zamunna guda uku sun ɗaura sauran zamunna farara ko ka ce mutanen can hawa guda uku sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in sun ɗaura sauran mutane falala an gane ku an fi tsammanin gaskiya a wurin su sama da dukkan wanda zai biyo bayan su an fi tsammanin tsoron Allah wurin su sama da dukkan wanda zai biyo bayan su amma a cikin wanda suka zo da ƙarshe kuma a iya samun ɗaiɗaiku zakka a cikin dangi wannan a iya samu a kowane zamani الثامنة مسألة تتكوث كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد كسن تور سلف الصالح سنة سد يا رنسو بسا شيدا دكما لكم الكوي الثامنة مكتب ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون زرجين وطن دسكي yin shaida tun kafin a bada kafin a nemi su bada shaida ta bakwai kenan ko ta takwas kaunin salafi na sigara ala shahadati wal ahdi kasancewar magabata suna ladabtar da yaran su bisa ga shaida da kuma alkawari babu ma a fi llahi wa zimmati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam babi da yake magana dangane da abin da yazo na nassin shari'a fi llahi cikin riko da alkawalin Allah wa zimmata nabihi da riko da alƙawalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Alƙawalin Allah tsakanin mu da shi shine mu bautata masa shi kadai kada mu hada shi da wani duka wannan alƙawalin ya zama an samu kamala na tauhidi saba wannan alkawali dukansa ko warware wani bangaren sa idan an warware duka kuma an samu rushewar tauhidi kenan kaga wannan shine dangantakar wannan babu da kitabut tauhid idan an samu sako ko da babu shirka gwargwadon yadda sako ya waita gwargwadon yadda aka yi sako sako kenan da alkawalin Allah menene alkawalin manzon Allah yi masa da'a shi kadai ba tare da hada shi da wani ba alkawalin Allah yi masa bauta shi kadai ba tare da hada shi da wani ba alkawalin manzon Allah yi wa manzon Allah da'a shi kadai ba tare da hada shi da wani ba haka al'amuran suke guda biyu sun suka gina kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah yani la ma'budu bi haqqin illallah muhammadur rasulullah bi ma'ana la yuta'a illa rasulullah yadda ba a bauta kowa sai Allah haka ba a yi wa kowa biyayya sai manzon Allah in kaga an maka biyayya to abin da kai umarni da shi bai saba na manzon Allah ba sai zanto yi maka biyayyan nan wani bangare ne na yi wa manzon Allah biyayya amma yi ma biyayya kai kadai ka saba ma hadisin annabi wallahi mu dai ba za mu bi ka ba insha Allah ko ba haka bane ba المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض الأهود ما ليتي مقصود متاشي روانا مغانا دنباوا ينيستي يكما فتكو يغرغتو من التعرض دجزكيوا الأحوال التي يخشى منها نقض الأهود الأمر دا sakamakon zake musu ana jin tsoron warware alkawulla da aka yi tsakanin mutum da Allah wal ikhlalu biha ko da ku sai kaifin waɗannan alkawulla بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله فإنه متى وقع النقد في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية lil a'da al munsifina ila tafdilihi wa ittiba'ihi wannan alkawali na tsakaninmu da Allah tsakaninmu da manzon Allah na cewa za mu yi wa Allah bauta shi kadai za mu manzon Allah a ciki ya ƙunshi kuma ko da mun yi alkawali muna yaki tsakaninmu da kafirai sai muka alkawali na tsagaita wutar yaki daga nan zuwa ranan zuwa watan kaza misali mu ce mu tsagaita wutar yaki daga nan har zuwa karshen watan rajab mu da ku to haramun ne mu yi amfani da wannan damar sun ajiye makame mu je mu ce za mu yaƙe su a nan idan mun yaƙe su mun saba Allah ko mun warware wani abu na alkawalin Allah kuma wannan ya zama cikas cikin cikar tauhidin mu ka duba adalci na addinin musulunci malamai suka ce saboda me saboda idan suka yi alkawali tsakaninka da su suka ce ba za a yi kaza ba sai ka zo ka saba wannan alkawalin sai su ɗauka addinin ka ne ya koyar da saba alkawali sai su munana zato ga Allah waye ya dawo aka muna zato ga Allah kai kai ka dawo aka rage wa Allah daraja ke ba a girmama shi ba sai su zargi addinin ka da rashin adalci alhalin ba addinin ne, kai ne ke rashin adalci ka zama dan kuka mai dama uwa ta sajifa ke an gane da kyau wa ta'ala wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wannan babi ya kunshi abin da ya zo fi lahi cikin kiyaye alkawalin Allah wa zimmatu nabiyihi da alkawalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa lahi da kuma bayanin abin da ke kunshi cikin fadin Allah ta'ala wa aufu bi ahdillahi ku cika alkawalin Allah idza ahadtum idan kun dauke shi wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsoyin da kuka yi ba'da tawkidiha bayan kun karfafe su shine wa abu ahadillahi ku cika alkawalin Allah kamar yadda muka faɗa alkawalin Allah wanda ya fi kowanne girma cewa za ka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba cewa za ka yi salloli guda biyar aini ne cewa za ka ba da zakkan dukiyarka cewa za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza alkawali tsakaninka da Allah kenan shi kuma shi ma ya ci maka alkawali in yi wannan zai shigar da kai aljanna haka ya dauka ga farko haka ya dauka ga na karshe ولقد أخذ الله ba بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا بنو إسرائيل الله يتأل قولي دسو ya turo wakilai aka tura wakilai goma sha biyu suka zo jan annabi Musa dan su wakilci sauran kabilan banu Isra'ilawa mai Allah ya ci alƙawli da su wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana ka'idan alƙawalan da Allah ya shimfiɗa musu kenan ku tsayar da sallah ku bayar da zakka ku yi imani da manzannina ku karfafe su ku bayar da rance kyakkyawa ga ubangiji ma'ana ku bayar da dukiyar ku dan Allah ya ba ku lada gobe kiyama yau ne ranan bayarwa gobe kiyama ne ranan biya idan kun yi haka abinda Allah yake bukata ku kenan to idan mun yi wannan ko idan sun yi wannan sai me zai biyo baya wa qartum Allah qarna hasan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan kankare zanubanku da kuka yi na baya zan shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta in kun cika daidai wanda ya kauce fa wa man kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'a sabil kaga da alƙawari kenan haka can ma cikin suratul baqara wa idza akhadha misa wa idza akhadha Allahu misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama haka wa qulu lin nasi husna wa qimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun haka Allah ya ta dauka wannan alƙawari har da annabawa ma an dauka wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna bayan ya faɗa musu ce a aqarartum wa akhadtum ala zalikum isri annaba fakir قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين من فاروق فمن الله بعد ذلك زوا قرسنتكم sannan ko masu ilimi masana littafin Allah masana hadisin manzon Allah su faɗi gaskiya komai datinta su ma na an ɗauka cikin Ali Imran da sauran wurare to waɗannan su ne alƙawluluka manya-manya kenan da Allah ce wa aku bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alƙawlin Allah da kuka ɗauka tsakanin ku da shi ha kuma ku cika alƙawli da kuka ɗauka kan tafarkin Allah ko tsakanin ku da wani ne na amince ma ka amince mun yi alƙawli to in cika wannan alƙawlin dan cika shi yana daga cikin girmama Allah tunda shine umarni da in cika ko kafiri ne alkawali da shi ya zama dole in cika dan cika wannan alkawalin yana daga cikin girmama Allah rashin cika shi yana daga cikin rashin girmama Allah gurgurdan yadda kake saba alkawali gurgurdan yadda kake zaizaye karfin tauhidinka wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku warware rantsuwa bayan kun riga kun karfafa ta kai ne kai rantsuwa wallahi zan yi kaza to sai kai kokarin ka cika kai ne kai rantsuwa wallahi ba zan yi kaza ba lokacin da ka rantsi da Allah ka ce wallahi zan yi kaza kuma sai ka zo ba kai ba yanzu Allah ɗin da ka rantse da shi a can gurin wato kamar baka girmama shi da ya dace ba kenan ka rantse wallahi ba zan yi kaza ba da sunansa ka rantse ba za ka yi ba kuma daga baya ka zo kai yanzu wannan abin da kai kamar wato ainihin baka girmama shi da ya dace ba kenan dan ka mai da rantsuwa da shi ba ta iya sa ka tilas ba ta iya hana ka to wannan shine hukunci am sai dai kuma khusus zai iya shiga cikin sa dan manzon Allah ce duk wanda ya rantse bisa ga yin kaza sai kuma daga baya ya ga rashin yin kaza din nan shi ya fi kusantar da shi da takatakawa to ya warware rantsuwar yayi wannan abin sannan kuma ya kafara kuma da kansa yace babu yadda za a yi rantsi akan abu in ga kishiyarsa shi yafi alheri fate sai na warware rantsuwar dan in yi kafara to wannan kaga yana daga cikin girmama Allah din ne kuma an gane ko kai ne ka rantsi cewa ai tun da na bawa na bashi yayi taurin bashi bai biya ba wallahi don halin da zai shiga ko ba ni ba bashi bashi ba ka rantsa ba za ka ba sai aka wayi gari an ɗauki iyalinsa an kai asibiti ga jini ya kare a jikinsa tana bukatan karin ruwa tana bukatan kaza tana bukatan kaza ya zo yana bukatan taimakon kuɗi a wurin ka bashi sai ana riga na rantsa da Allah so kace in yi kafara <laughs> to a nan gurin da ka warware rantsuwar ka ka bashi bashin nan da ka hana shi wanne yafi kusantar da kai da takawa sai wali rantsuwar sai ka yi kafarar rantsuwar ka kuma ka bashi bashin idan ka rantsa wala taj'al Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tasluhu bainan nas wallahu samiun alim kar ka sanya rantsuwa da Allah ya hana ka aikin alkhairi an burai da ta kala ko da ke cikon ayar wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila kada ku warware rantsuwa da kuka karfafa in ba abin da ya faru ba daga nan muka ambata baya wa da ja'altumullaha alaikum kafila alhalin kun riga kun sanya ubangiji ta'ala ya zama wakili kan abin da kuke faɗa kafil kenan ja'altumullah ma'ana kun kudirce kasancewar Allah wakili kan abin da kuke faɗa kuma daga baya ku zo ku rore yi haka an buraida ta qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza amara amiran ala jayshin aw sariyatin awsahu bi ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا كما يدى سكر ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستئن بالله وقاتلهم وإذا هاصرت أهل هثن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا هاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم an karbo daga buraida ibn al-husayb qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance idza amara amiran idan ya shugabantar da shugaba idan ya sanya amiri ala jaishin bisa ga babbar runduna ta mayaka aw sariyatin ko bisa ga karamar runduna galibi akan ce sariya karamar runduna wadda adadin ta ke farawa daga goma har zuwa ɗari hudu idan sun wuce ɗari 400 sun zama jai zuwa kuma ba adadi haka waɗansu malaman luga suka faɗa manzan Allah ya kasance idan ya naɗa kwamanda bisa ga babban rinduna ko karama awsahu bi taqwallahi yana masa wasiki da jin tsoron Allah wato ba rantsar da shi yake ba kenan in za ka kafa kwamishinoni za ka yi musu wasiki da jin tsoron Allah in za ka kafa kansiloli za ka yi masa wasiki da jin tsoron Allah in za ka kafa ministoci za ka yi masa wasiki da jin tsoron Allah cewa ku ji tsoron Allah kan amanar da aka dora ma ya kai kwamishinan ilimi haƙƙin da ya shafi gyaruwar ilimin firamare da na sakandare duk a ka yake ya kai kwamishinan aikin gona samar da katafila samar da galma samar da abin da ya shafi taki kan kari ya je hannun talaka bisa gar farashi mai rahusa a hannunka yake idan baka yi ba Allah zai tambaye ka gobe kiyama duk abin da muka gani na zahiri za mu hukunta ka akai abin da mu gani ba to wannan kuma sai ka je tan Allah ya hukunta ka haka zaka faɗa masa ba rantsar da shi yake ba ba haka manzo Allah yi ba awsahu bi taqwallahi sai manzo Allah ya masa wasici da jin tsoron Allah wa man ma'ahu min almuslimina khaira kuma yayi masa wasicin aikata alkhairi tare da musulman da ke tattare da shi shi shugaban wato kaga shugabanci nauyi ne wato ba aiki ne na barci ba aiki ne wanda yake da wahala cikin da akwai bukatar dukkan waɗanda suke cikin karkashin ikon ka ya zanto cewa ba su tutu ba a sanadiyar ka to don haka wannan abin da manzon Allah ke kenan wannan ke nuna kuma tsarin musulunci na shugabanci cikin kowane al'amari fakala manzan Allah zai ce da shugaban da kuma mabiyan da aka naɗa ɗin ya ce Uguzu, bismillahi ku tafi yaƙi da sunan Allah me ke nufi wannan na ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana yaƙin da za ku yi dan Allah za ku yi ba dan ganima ko neman suna ba sannan na biyu kada ku dogara da yawan makamanku ko ƙwarewarku da iya yaƙi ko dabarun yaƙin zamani ko makaman zamani ku dogara ga Allah shine mai bada nasara shine Uguzu, bismillahi yani fi sabilillahi musta'inina billahi za ku yakin dan Allah kuma kuna neman taimakon Allah kar ku dogara da kwarewar ku duk iya yakin ku kar ku dogara da makamin ku duk yadda ku kai ga makami dole sai da gudunmuwar Allah za ku iya cin nasara uzu bismillahi fi sabilillah qatilu man kafara billahi ku yaki dukkan wanda ya kafirce ma Allah uzu ku dai ku yi gumurzu tsakaninku da kafirai ku yake su wala tughlu ko wala taghallu wala taghullu kar ku ɗauki wani abu cikin ganima wala taghullu daga alghulul kenan galla ya gullu gululan wala taghullu kad ku saci wani abu cikin dukiyar ganima kafin a raba domin yin hakan haramun ne ai kuna sanar da hadisin da ya tabbatar ga manzon sallallahu alaihi wasallam a yakin Khaibar an kammala yakin Khaibar waɗansu sahabbai sun yi shahada sai sahabbai waɗansu suka sun yi shahada a zahiri ana ganin duk sahabbai ne sai manza a sai sai waɗansu daga cikin sahabbai suka biya su ce a ga wani ya yi shahada wani ma ya yi shahada wani ma ya yi shahada duk manzon Allah na jin su har yi zuwa lokacin da suka nuna wani suka ce wani ya yi shahada sai manzon Allah ce kalla in inni hu fin nari fi aba'atin ghallaha manzon Allah ce wannan ban da shi wallahi bai yi shahada ba na hango shi cikin wuta saboda wata balin balin babban riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin a raba ya saci a ba'a ya je yaƙi an kashe shi kaga wannan satar malam ma dan ko janfa babu ta ga dan masa mai hasarin yin shahada dan girman Allah ina ga shugabannin mu da suke sata miliyoyi ina ga ƙananan ma'aikata irin masu tsara albashin nan da suke satan dubban kuɗi babu iyaka ka san su manyan ba su iya sata sai da sharrin wannan yan ƙananan ma'aikatan da kuka rena yan level 0607 din nan iyar duk a wurin suke su suka iya tsara bota su mutum babba ne an kawo shi bai sai da ake sata ba amma idan an sace miliyan su za su bayar da dubu ɗari shida su ɗauke dubu ɗari hudu ko su ba da dubu ɗari bakwai su su ɗauki dubu ɗari uku cikin irin wannan yan ƙananan albashin za a ga wani farkarsa yana bata kullum wani yana bata kuɗin abinci naira dubu biyar kudin abinci ke ba karuwarsa dan labul otis kawai aikin sai tsara bota clark ne a baki irin wannan tsiyar duk an binciko irin waɗannan kwanan nan a wata jiha daga cikin jihohin arewacin ƙasar nan makwabtanmu da ake irin wannan bincike barayi manya manya ga sunan gudu. akwai wanda aka samu ya yadda sun yadda za su baiwa masu bincike naira miliyan biyar su rufa musu asiri ma'ana duk wanda yadda zai bada miliyan biyar a rufa musu asiri nawa ya sa ta kenan to dan girman Allah ga wani ya saci babban riga ba jamfa ba wando ba hula manzon Allah ya hango shi cikin wuta kuma ya je yaki ma ya yi shi an kashe shi wajen yakin kai kuma a gida ko ruwa baka taba taka ba in dai da ne shahada ne da ne jihadi baka taba yi ba sai dai ka taka taba gani ba ba da ne jihadi ba to kaga ya kamata mu ji tsoron Allah kenan wallahi kiyama din da ake faɗa da abin da ke cikin ta ba wasa ubangiji ke mana ba tun kana yaro ake faɗin mutuwa har kuma gashi ka girma ana faɗin ta a kenan wata rana zaka mutu kuma da wanda ya mutu cikin kakanninka maza ko mata ba wanda ya taba dawowa da na bara da na bara wancan har yanzu ba wanda ya dawo yanzu a duniyar nan ballantana ya samu daman gyarawa sai an je can kiyama tukuna manzo Allah ce wala taghullu wala taghdiru sannan kuma kar ku saba alkawali alghadaru shine ayi alkawali da kai na tsagaita wutar yaki da gafare sai ku ya ku saba alkawali ku ta mutum ka je ka yake shi manzo Allah sai kar ku yi wannan in dai kun yi alkawali da gafare ku tuka alkawalin har ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shiryar da shi cikin suratu suratul anfal cewa in kun tsagaita wutar yaki ko da kafirai an sanya hannu an ce a daina yaki zuwa wani lokaci sai kake jin tsoron kila fa su sa iya warwarewa a yamakon kai ka riga su warwarewa a'a je ka ce musu na warware alkawali na sannan ka yake su daga baya fa yamma fanna fil har wa yamma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin in kana jin tsoron za su warware alkawali to ka watsar da wannan yarjejeniyar sai ka sanar da su ka aika musu a rubuce yarjejeniya da mahukulla ni da kuran nan na warware na fasa dan ka yake su nan da minti biyar ka baka yi ha'inci ba tunda ka sanar da su amma baka sanar da su ka janye baka je ka yake su ya zama ha'inci kenan annabi fa aka hana shi wannan kuma ka duwa fa kafare aka hana kai musu wannan ina ga yan uwanka musulmi wala tumassilu kar ku yi at-tamthil at-tamthil shine ka tantana gawa bayan kun kashe ta kafiri abinda aka ce ku yake shi idan kun kashe shi kuma ku zo ku ce za ku yanke hannu za ku kwakwale ido za ku cire dan yatsa za ku yanke harshe wannan haramun ne kaiwa haka ko da gawan kafiri ce kuwa makasudi kawai shine kisan ka raba shi da ran magana ta riga ta kare ka samu ladan da ake bukata amma ka tantance gawarsa kuma wannan haramun ne a musulunci wala taqtulu walidan kar ku kace yaro karami a wajen yaki idan an fito yaki ba a kashe yaro karami ko da ko kafiri ne wanda bai kai baligi ba za a kashe shi sai wanda yake ya balaga zuwa abin da ya sama kamar da kuma dan hadisi suka nuna ba a kashe wanda yake cikin sauma'a ka san a cikin kirista akwai masu nati ibada wanda zai je killace kansa a daji ya bukka shi kadai to su ma ana yaki ba a kashe su inji annabi sannan kuma mata ba a kashe su sai dai in wanda yake cikin sauma'a din nan ya dauki makami to sai a kashe shi ko ko bai dauki makami ba amma ya iya yaki idan arna za su yaki sai zo su nemi shawara ya za a yi sai ba su tactics din yadda za a je a ci nasara to wannan an zo ko na cikin sauma'a sai mun kashe shi haka mace ba za a kashe ta ba wajen yaƙi amma in gwana ce ta ɗauki makami za ta yi harbi to ita ma sai a kashe ta ko kuma ba ta ɗauki makami ba amma ta karanta dabarun yaƙi da makircin yaƙi, to ita ma sai a kashe ta za a kuɓuta daga sharrinta amma matukar ba wannan taimu ba za a kashe ta ba eh haka tsofaffi ta kwafta ta waɗanda ba su da amfani su ma ba a kashe su wa idza laqita aduwaka min al-mushrikeena fad'uhum ila thalath qital manzon Allah ce da shi idan ka gama da abokanan adawarka kalmar adu ana amfani da ita ga mufrad da kuma jam'i idza laqita aduwaka min al-mushrikeen in ka gama da abokanan adawa cikin kafirai fad'uhum ila salat qital kiraye su ka kiraye su zuwa ga al'amuran guda uku ko kisal ko khilal ma'anar su dai daya fa ayyatahunna ma ajabu kowanne daya cikin ukun nan suka ansa maka faqbal minhum ka karba wa kuffa anhum ka kawar da kai gabarin su ka kame hannunka ba sai ka yake su ba sun maduhum ila islam ga abin nan guda uku a jere ka kiraye su zuwa ga addinin musulunci fa in ajabuka faqbal minhum in sun ansa maka zuwa ga musulunci sai ka karba ba na zo yaki bane ba kun yadda za ku karbi musulunci sai eh mun yadda na shahadu wallahi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan ba maganin yaki ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين bayan sun musulunta suna ƙauyen su ko rigarsu ko karkarar sai ka umarce su da yin hijira zuwa ga gidan muhajirai musulmai sun kafa sansani a wata ƙasa can suka haɗa ƙarfi wuri guda sai muka zo muka samu mutanen wani ƙauye sun musulunta sai mu ce to ku yi hijira ku koma inda yan uwanku musulmi suke Idan ku karfafe su su karfafe ku wannan shine ciko na musuluncin ku cikakken musulunci kenan wa akhbirhum annahum in fa'alu zalika ka ba su labarin cewa in sun yadda sun aikata haka falahum malil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirina to duk abin da ake rabawa muhajirai su ma za a ba su duk abin da aka ɗora nauyin muhajirai su kuma su ma ya hau kansu an gane ko fa in abau an yatahawwalu minha in suka kiyarda su karkata zuwa ga wurin hijira fa akhbirhum annahum yakununa ka arabil muslimin to wasu labari cewa to yanzu ko tun tunda kun da kun ce kun yarda da garin ku kauyen ku ba za ku hijira ba zuwa ga can sansanin musulmai cibiyar musulunci to hukuncin su shine ka arabul muslimina kamar dai musulman kauye yajri alaihim hukumullahi ta'ala hukuncin Allah zai gudana akan su menene cikin hukuncin Allah da zai gudana akan su wala yakunu lahum fil ganimati wal fai'i shay'un da ganima da fai'i ba su da rabon komai in ana rabuwa tunda ba su je garin muhajirai ba duk abin da aka samu na ganima ba su da rabo ganima shine abin da aka yaki kafare da karfi aka samu fai abin da kafare ne sau gudu ba tare da gwamnati yaki ba suka bari ya zama fai kenan ma fa Allahu ala rasulihi min fa ma wajibtan alai azwa an gane ko to shikenan su ba za a ba su komai ba to wannan shi ma suratul anfal ta abin nan dan sa kamar yadda mun zo cikin tafsiri zamu ji tun daga faɗin Allah ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina innal ladzina amanu wal ladzina amanu sura ulaka humul mu'minun haqqa kaza kaza kaza kaza kaza da wanda aka ce kuma waɗanda suka yi imani wa lam yuhajiru bu sai hijira ba malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru duk wani jibinta da taimako kuma ba za ku yi musu ba har sai sun yi hijira fa in istansarukum fid dini fa alaikum an-nasru amma in waɗansu sun zo sun far musu suka nemi taimakon ku taimaka musu illa ala qaumin bainakum wa sai dai in kun kulla alkawali babbar rundunar yaƙi ta kulla alkawali da waɗansu kafirai a tsagai ta wuta sai kuma waɗancan mutane da suka musulunta suka ƙi hijira suka yaƙi ya gudana tsakaninsu da waɗancan kafiran sai suka ce ku zo ku taimake mu yaƙi waɗannan sai ku ce mu ba za mu je mu taimaka muku ba a nan gudun saboda mun yi alkawali da su ba za mu ba za mu yaƙe su ba illa ala qawmin bainakum wa bainahum misan kada tsari na musulunci sai a mu ba za mu taimaka muku ba ku je ku yi ku kaɗai mun riga mun kulla alkawalin tsagaita wuta tsakaninmu da su in za ku ci nasara ku ci nasara in Allah ya kaddaro duk za ku yi shahada ne kuma wannan to sai ku dauki <laughs> <laughs> rabon ku na can ku yi shahada kuma ku samu babban rabo a can a kiyama ke ga tsari na addinin musulunci ya ce fa alaikum an-nasru illa ala qaumin an-nasru ba ya tafi ya kayan yaki da komai da komai ba abin da za ku ba su shi nan gurin kuma annabi ya ce wala yakunu lahum fil ganimati wal fai'i shay' illa an yujahidu ma al-muslimin sai in sun yadda su zo su yi jihadi tare tare da musulmai fa inhum abaw yayin da ka tallatawa mutane musulunci sai suka ki karba wanda shine abu na farko to me abu na biyu fas'alhumul jizya in sun ki yadda da musulunci fas'alhumul jizya da haka fa inhum abaw wannan yana komawa ne can fa in ajabu ka faqbal minhum fa inhum abaw fas'alhumul jizya dangane da in musulunta ba kenan to da wannan ne imamu malik ibn anas ke kafa hujja cewa ashe kowane kafare ana karban jizya a wurin su tunda annabi ya ce idza laqita wa minal mushrikina sai kuma ne ce fa inhum abaw al jizya in sun ki ka karbi jizya wurin su kaga kowane irin kafare kenan tare da cewa waɗansu daga cikin malamai sun taƙaita cewa ba a karban jizya sai wurin yahudu da nasara da kuma majusawa saboda faɗin Allah ta'ala qatil lazina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa Allah ya nassanta cewa min alladhina utul kitab amma majus saboda manzo Allah sun sannu bihim sunnata ahlil kitab su majus kenan an gane ko wato ku sannan ku sunnanta musu sunnar ahlul kitab ma'ana wajen jizya kenan da sauransu amma sauran kafirai suka ce ba za ka karbi jizya ba imam malik yace sauran kafirai kowane iri ne za mu karbi jizya sun daga shi nan gurin manzon Allah bai tafsili ba ya kawo idza laqita aduka minal musyrikin in san ka musulunci to in suka karɓi ce faqabal minhumul jizya ba tare da iyakance mana cewa ahlul kitab ne ko ba ahlul kitab ba kun gane da kyau to jizya din nan kuma sun yi sabani nawa za a biya wannan kuma lokacin da ya kasance har mun yi karfin da zamu yake su wannan ma sun nawa zamu zamu karba wajen su kenan amma sabanin malamai na da yawa waɗansu zai dinari ga ma'abuta dinari dinari kaza ga ma'abuta dirhami dirhami kaza waɗansu sai a gaba daya idan da babba da yaro kuɗin ɗaya ne waɗansu sai a babba da ban kuɗin kuma karami da waɗansu sai da talaka da mawadaci wannan tafasil ne mawdu'iha kutubul fiqh wanda sai dai tafi fiqh za su baka wannan details na waɗannan abubuwa fa inhum ajabuka idan sun ansa maka da bayar da jizya faqbal minhum karbi jizya din wa kuffa anhum kuma ka kame hannunka ba sai ka yake su ba fa inhum abaw in suka ce su ba za su yi musulunci ba kuma su ba za su ba da jizya ba fasta'in billahi wa qatilhum ne taimakon Allah ka yake su wa idza hasarta ahli hisnin idan ka je idan ka je ka kewaye ma'abuta ganuwa da sojojinka mutane ne suke da gari da ganuwa da suka ji za ku kawo musu hari sai suka rufe kofar gari ta yadda ba za ku iya shiga ba kai kuma da gari sai ka za sojojinka suka zagaye garin shine hasarta ala hisanin kenan sawa'un ganuwa ce ko kan wani dutse suke sun ki saukowa kuka zagaye dutsen ko garin fa aradu ka an taj'al lahum fi zimmatallah wato kenan yana daga cikin siyasar musulunci idan kuka je kuka same sun shiga garin su sai ku zagaye garin ta yadda ba abin da zai shiga sabon abinci kuma kaga dole su fito gona dole idan aka daɗe ma a maimakon ku shiga da ƙarfin ku a lokacin nan kila za su raunana ku ko kuma suna da ƙarfi a lokacin sai ku bari har sai yunwa ta raunana su dan ku ko a baya kuke za ku iya neman abinci daga ko ina ne kuma taimako zai iya zo muku da ko ina so kuma kun hana abinci ya shiga musu har sai kun raunana su to a lokacin da za ku raunana su kila su bayar da kai su ce a yarjejeniya yace to idan fa aradu an taj'al lahum zimmatallah in suka so ka sanya musu alkawalin Allah tsakaninka da su wa zimmata nabihi da alkawalin manzon Allah fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabihi kar ka yadda ka sa musu alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah walakin ij'al lahum zimmatan kai dai kullu alkawali tsakaninka da su a matsayinka na dan adam dai idan ka ciwa Allah bashin alkawali ka ciwa manzon Allah Allah da manzon sa cikin sa akwai mai sabawa amma kai idan kai ne ka tufa to ka gani zaka iya cewa ka fasa matuƙa kila ce ka yi sabo amma idan na Allah ne kuma ka kamo da ubangiji kenan sai ce walakin ji Allahum zimmatallahi walakin ji Allahum zimmataka wa zimmata ashabik kullu alqawli tsakaninka kai da su da kuma da mutanenka mabiyanka fa innakum an takfiru zimmamakum domin ku ku raunana alkawullan ku wa zimmata ashabikum da alkawullan mabiyanku ahwanu min an takfiru zimmatallah shi ya fi sauki sama da a ce alkawalin Allah kuka raunana wa zimmata nabihi ko alkawalin manzon Allah wa idza hasarta ahla hisn idan ka kewaye waɗansu ma'abuta ganuwa fa aradu an tunzilahum ala hukmillah sai ka ce man yadda ka saukar da mu kan hukuncin Allah yi mana abin da Allah ya ce fala tunzilhum ala hukmillah kar ka yadda ka saukar da su kan hukuncin Allah walakin anzilhum ala hukmik kai dai saukar da su kan hukuncinka saboda me saboda hukuncin Allah idan abu na da nassi baka da damuwa akai amma sa iya kawo maka wani abin da babu nassi akai istihadi zaka yi to kai mai istihadi kana da tabbacin gaske ne a dai ka dace da daidai to in kai da awar cewa wannan shine hukuncin Allah kuma ya kasance an yi kuskure yanzu ka jawo aibu zuwa gawa zuwa ga ubangiji ta Allah shi yasa manzo Allah ce karka yadda ka saukar da su kan hukuncin Allah ce hukunci na da na fahimta dan kai mai ijtihadi ne idan ka dace da daidai kana da lada biyu in kai kuskure fa kana da lada ɗaya ba ka jawo na kasu zuwa ga bangaren ubangiji ba walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukm Allah am la dan baka da tabbacin cewa zaka dace da hukuncin Allah cikin wannan abu ko ba zaka dace da shi ba rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wannan hadisi da walwalar da ke cikin sa ba za ta iya ba halin yanzu dan alamu na nan hadiri na tahowa ana ta walkiya dan haka anan ya kamata mu dakata insha Allah mako mai zuwa sai mu dora a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah za a kira sallah ne kawai a tayar da sallah ba tambaya ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah darasin yau kamar ciko ne na darasin da ya wuce baya wa alihi wa sallam ba bukatar a faɗa kenan tunda cikon wancan ne mun karanta hadisin buraida wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza amara amiran ala jayshin aw sariyatin sahu bi taqwallahi wa man ma'ahu min almuslimin khaira tun daga farkon hadisin har ya zuwa karshen sa za tashi cikin masail ce fihi masail al'ula daya daga cikin mas'aloli da za a fahimta karkashin wannan babi الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين bambanci tsakanin zimmar Allah da manzansa da kuma zimmar musulmai an gane mun fahimci wannan a cikin inda manzan Allah sallallahu ke cewa da shi idza hasarta ahla hisnin idza hasarta ahla hisnin faraduka an taj'ala lahum zimmata Allah wa zimmata nabiyyi fala lahum zimmata wa zimmata walakin ij'al lahum dhimmataka wato shi yasa waɗansu malamai suka ce a nan ya kamata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce alfarqu baina zimmati Allah wa zimmati nabiyihi wa baina zimmati muslimin a yamakon ya ce wa zimmati muslimin dan sai a fahimci kamar bambancin tsakanin al'amura ne guda uku zimmar Allah zimmar manzon Allah sannan zimmar sauran musulmai wanda kuma ba haka al'amari yake ba ana bambancewa ne tsakanin zimma biyu zimmar Allah da manzansa abu ɗaya ne ko ba haka ba sai kuma zimmar musulmai a gefe ɗaya bambance tsakanin zimmar Allah da manzansa da kuma zimmar musulmai mas'ala ta biyu Al-Irshadu ila aqallil الأمرين khatara shiryar da mutane zuwa ga aqallil amrayn khataran mafi karancin al'amura guda biyu mafi karancin hadarinsa idan al'amura guda biyu sun faru kowanne yana da girma kwarai da gaske to ya kamata in dai dole sai an yi ɗaya to sai a ɗauki ƙaramin ko ba haka ba to nan gure idan suka ce sun yi alkawari za su gina hukunci tsakanin zimmar Allah da zimmar manzansa sai ya kasance sun saba kaga akwai babban laifi a sabanin in zimmar kawunan su ce suka saba shi ma akwai laifi amma bai kai wancan ba da haka sai manzon Allah ya shiryar da su zuwa ga cewa idan ana jin tsoron fadawa ramuka guda biyu daya babba daya karami to mafi kyau shine a fadawa karamin dan kaucewa fadawa babban wannan ka'ida ce babba cewa duk lokacin da aka samu mafsada guda biyu to sai a dauki mafi karanci a auka mata in dole sai an aukawa daya kamar yadda duk lokacin da aka samu maslaha guda biyu ɗaya babba ɗaya karama to ya zama wajibi a fadawa babbar kenan idan mafsada ce sai a zaɓi karamar idan maslaha ce sai a zaɓi babba الثالثة مسألة تأكو قوله اغزوا بسم الله بيتي دسو كياكي دسونا الله في سبيل الله وتدنيا دكلمر الله ma'ana ku yi yaƙi kuna masu ne taimakon Allah wajen yaɗa kalmarsa. Arrabi'a mas'ala ta hudu qauluhu qatilu man kafara billahi manzon Allah ce da su ku yaƙi man kafara billahi duk wanda ya kafirce mu Allah sai wannan ya nuna hukuncin kafire gaba ɗaya tare da nau'antuwar tafarkin su da ɗabi'an kafircin su hukuncin da ɗaya ne shine a yake su sawa'un kafirin nan sun zama yahudu ne nasara ne majus ne malahida ne addahariyuna ne ko ma wani irin dai in dai ya siffanta da siffan kafirci to hukuncin sa shine a yake shi ba tare da bambance wannan kafiri da wancan ba alhamisa mas'ala ta biyar qawluhu ista'in billahi wa qatilhum yace ka nemi taimakon Allah ka yaƙe su wannan ya nuna duk irin yadda kake da tanadi in za ka fuskanci abokanan adawarka to kar ka dogara da tanadinka ka dogara da datan Allah madaukakin sarki daga man kasar ɗinsa domin wa man nasaru illa min indillah as-sadisa mas'ala ta shida al-farqu bayna hukmillahi wa hukmi ulama bambanci tsakanin hukuncin Allah da hukuncin malamai mun fahimci wannan da yace fala tunzilhum ala hukmillahi walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusibu fihim hukm Allah am don idan ka ce zan maka hukunci da hukuncin Allah sai ya zanto kayi kuskure yanzu ka jingina mawa kuskure kenan Allah ka jingina mawa kuskure Allah ku baya kuskure amma in ka ce zan maka hukunci da ijtihadi na in ka dace da daidai fa biha wa ni'mat in ma kayi kuskure dai baka jingina wa Allah na kasu ba shi yasa da dama daga cikin malamai suke cewa ko fatawa ce za ka yi ko kuma kai zaka bayar da fatawar tawa'un kai ne zaka yi tambaya ko kuma kai ne zaka ba da ansa kai ne tambaya karka ce me ra'ayin musulunci game da kaza domin idan ka ce me ra'ayin musulunci game da kaza to duk abin da ya faɗa ma kenan shine ra'ayin musulunci ko da ko yayi kuskure haka kai ma mai ba da fatawa karka ce ra'ayin musulunci game da kaza shine kaza suka ce sai dai abin da yake akwai nassi karara a kansa kamar me menene ra'ayin musulunci game da shan jini sai ka ce haramun ne ra'ayin musulunci haramun ne saboda akwai me a karara akai hurrimat alaikumul maitatu waddamu meye ra'ayin musulunci game da cin naman alade nan gurin ya halatta ka ce ra'ayin musulunci game da cin naman alade haram dan wannan duk da yaqini nassi karara akai amma duk abin da lalibe aka yi ko malamai sun kai sun komo sun yi sabani ko kai ka zaɓi rajihi a ra'ayinka to kar ka tabbatar cewa ne ra'ayin musulunci yana daga cikin ladabin fatawa sai dai ka ce abinda na fahimta game da wannan matsala hukunci haramci abinda na fahimta game da wannan matsala hukunci halarci abinda na fahimta wajib abinda na fahimta kaza to in fahimta ka ta dace da daidai kana da lada biyu in fahimta ka ba dace da daidai ba kana da lada Allah akalla dai baka jingina wa Allah abin nan ba amma da ka ce kawai hukuncin Allah game da wannan matsalar Allah ya hukunta kaza ne aka bi diddigi aka samu kai kuskure yanzu ka jingina wa ubangiji na kasu kenan ina fata an fahimta duk wannan na nuna kenan mu rinka bin diddigi cikin maganganun mu sawa'un mu ne zamu yi tambaya ko kuma mu ne zamu bada ansa mai tambaya ya ladabi cikin tambaya haka mai bada ansa ya ladabi cikin bada ansa Allah mana gaman katar bakwai مسألة تبقي في كون الصحابي يحكم عند الحاجة bi لا يدري أيوافق حكم الله أم amla. a ce shi kanshi sahabi yakan yi hukunci lokacin da bukata ta kama bi hukumin da wani irin hukunci wanda yake la yadari ba ya da tabbas ba ya da masaniya bisa tabbas a yi wasu hukum Allah amla cewa shin ya dace da hukuncin Allah ko kuwa wato sahabi na yin ijtihadi ko da lokacin annabi ne idan ya samu kansa a wani wuri yana da nisa tsakanin shi da annabi mas'ala ta taso masa baya sai ya yanke hukunci sai dai in ya zo kuma sai ya nemi tabbaci daga wajen annabi in annabi ya tabbatar da shi shikenan yan annabi ya nuna abin nan kuskure ne shikenan a wannan ta sha faruwa sahabbai wani abu ya faru gare su suna cikin tafiya su yanke hukunci da istihadin su waɗansu sun dace da daidai annabi ya tabbatar da su waɗansu sun yi kuskure annabi ya tabbatar musu da kulakulan su misali wanda ya dace da daidai mutumin da aka soki wanda ya rukuya dinnan da suratul fatiha ya zo ya rukuya da suratul fatiha aka ba su ladan yin rukuya din suka karba garke guda na tumaki suka tafi da shi kamar yadda wata ruwaya ta nuna wata ruwaya tinkiya ɗaya wata ruwaya garke ne aka ba su qati'un min al-ghanam suka tafi da su wajen annabi da suka je annabi sai ma adraka annaha rukuya wa ya san da kai cewa tana rukuya ni ma ku je ku yanka tinkire idan kun yanka ku kawo mun tinyar gaba kaga annabi ya tabbatar da su lokacin da suka wannan ijtihadi suka amma annabi ya tabbatar da su Ammar bin Yasir da aka aike shi ya je wani wuri ya dawo da ya je janaba ta kama shi ya nemi ruwa ya rasa sai ya birgima cikin ƙasa shi ya ɗauka tun da dai taimama idan alwala ce amma tun da janaba ce to kuma kasar sai ta taba ko ina sai ya birgima ya yi sallah <laughs> da ya zo kaga annabi bai tabbatar da shi ba yace inna ma ya ka an ya bi haka za wa haka yace ya wadatar da kai ka aikata haka da ka aikata kaza da kaza da hannunka an taqulu bi ma'ana an taf'ala kenan alqawl yati bi ma'ana alfi'l kama yati bi ma'ana al kama yati bi ma'ana alqawl to kaga wannan duk ijtihadat ne na sahaba lokacin annabi idan sun yi nisa da annabin bukata ta kama na dole sai an yanke hukunci da wuri an fahimci wannan da kyau hadisin dai mun fahimci matsaloli da dama daga cikinsa waɗanda waɗansu daga cikin mun faɗakar a nan sai babi na gaba babu ma ja'a fil aqsami ala Allah باب ما جاء في الإكسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يكفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان inni qad ghafartu lahu wa ahabattu amalak rawahu muslim babu ma jaa fil iqsami ala Allah babi da yazo wanda yake magana dangane da yin rantsuwa bisa ga Allah kima Allah ba shi rantsuwa ka rantsi ba wai rantsuwa da Allah ba kan aikin da zaka yi a'a rantsuwa da Allah kan aikin da ya tafi Allah me hukuncin wannan ya halatta ko bai halatta ba eh ko kun yi gaggawar hukunci kin babu ma a fil iksami ala Allah babi da yake magana dangane da yin rantsuwa wa Allah ka rantsa da Allah bisa ga cewa Allah zai kaza ko ba zai kaza ba to irin wannan rantsuwar kashi uku ce kashi uku ce akwai rantsuwar da mutum zai rantsa cewa Allah zai kaza li quwwati yaqinihi wa imanihi saboda ƙarfin imaninsa da yaqininsa ya rantsi Allah zai yi kaza ko ya rantsi Allah ba zai yi kaza ba yana mai dogaro da abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani ko abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wannan ya halatta ka zo ka rantsi ka ce wallahi Allah ba zai gafarta wanda ya mutu yana shirka ba <laughs> inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawahu an-nar wa ma lizalimin min ansar ka ga ka rantsa ne bisa da yaqini Allah ya bada labari ka yadda da yaqinin har sai kai rantsuwa saboda ya ka da yaqini wallahi tallahi annabi ne sahibu shafa'ati al-uzma yawm al-qiyama annabi ne kadai ke mallakar babban ceton na ranar tashin kiyama ka rantsa kan wannan kana da tabbata kan wannan kan ka rantsa Allah ba zai ba nan kuma ka cewa zai baiwa annabi kaga kana da tabbata kan wannan wannan na farko kenan irin wannan ya halatta na biyu li quwwati raja'ihi mutum ya rantsa da Allah dan karfin fatansa a wurin ubangiji yana sa rai cikakken sa rai gamsashe saboda karfin imaninsa cewa lallai Allah na iya canza kaza ya zama kaza to idan mutum ya rantsa shi ma saboda wannan babu laifi a kansa suna buga misali da wannan da rantsuwar Anas ibn Nadr lokacin da yar uwarsa Ar-Rubayyi ta karya haƙorin wata da suka yi rigima sai aka ce ai hukunci sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen manzon Allah manzon Allah ya ce kisasi ne domin Allah ya ce wa katama alaihim fiha annan nafsa bin nafs والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قتال duk wanda ya kare hakorin wani shi za a karya masa nashi sai Anas ibn Zar ya ce wallahi ma tukassaru saniyatu rubai yace wallahi ba za a karya hakorin yar uwata ba ba wai yana radda hukuncin Allah bane ba lalle yana ya rantsa Allah zai kawo warware wannan mas'alar amma ba za a karya haƙorin ba yana sa rai Allah ba zai kyale a karya ba ba ya mayar da masani game da hukuncin Allah bane annabi ce ya anasu kitabullahi alqisas kai anas littafin Allah kisasi aka ce shi kuma ya sake mai ta wallahi ma tukassaru saniyatu rubayy annabi mai ta ce mai mai ta hasu uku karshe dangin waɗancan wanda aka karyawa hakuri sai suka tattauna da juna sai suka yanke shawara suka zo suka ce su sun yafe kisasi din suna bukatan a ba su diyar hakuri ma kuma hukunci bi ne ko a yi kisasi ko a yi idan mutum ya balgatar ma haƙori idan kuka je gusau za a yi shari'a musulunci a zamfara ya <laughs> shi nan kana da dama ka ce kisasi a cire masa haƙori kana da dama ka ce a'a a baka diyar haƙorinka alƙali ya duba cikin hukunci yaya annabi ya bayar da diyar haƙori na za a kimanta da nairori a baka nairorin ka sa aljihu kai tafiyar ka je kai jiya ya halatta danginta suka tattauna suka suka ce ai so sun fasa yin kisasi kawai a ba su diya ana faɗin haka sai manzo Allah ce lalle cikin bayin Allah akwai wanda in zai rantsi da Allah sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa gashi kuwa ya rantsi da Allah Allah ya kubutar da rantsuwarsa saboda matsayin su kenan to ka ku ai babban matsayi ne da shi saboda babban matsayin sa kaga ai yana cikin shuhada wa uhud wanda manzo Allah ya sa aka tara su gaba daya yace absilu yace yake cewa idfinuhum la tusallu alaihim wa la tukaffinuhum fa innahum sawfa yubasuna yawm al-qiyamati shuhada yace ba sai kun wanke so ba sai kun yi musu kaza ba za a tace su ranar tashin kiyama suna shahidi ana cikin da uku da ma ya zare takobin su take tsakanina da uhud din ina jin kancin aljanna shi ga dutsen uhud yace ina ganin aljanna ne sana da ita bai kai nan da zuwa dutsen uhud ba aw li quwwati yaqinihi billahi ta'ala wa rajai yake da cikin nan gaba bayan an gama aka zo ma ana neman ma ana bincika waɗanda suka yi shahada shi ba a gane shi ba sai da aka nemo yar uwarsa ta hanyar yatsunsa ta gane shi saboda tsakanin fuskarsa da kansa da gadon bayansa da ina ne tsara da suka da maki miki ɗaiɗai rauni ɗaiɗai har sama da tamanin saboda ya shiga gumurzu to kaga ya yi rantsuwa ko ai lalle wannan yana cikin waɗanda manzo Allah ke ne bisharan cewa in suka yi rantsuwa Allah zai kubutar da rantsuwar to kun ga waɗannan guda biyun duk sun halatta kenan na uku mutum ya rantse da Allah cewa lalle Allah ba zai yi kaza ba ba tare da wani dalili na shari'a ba kawai sai dan shi dan girman kai ko kuma don ƙoƙarin katangance wani bawa daga rahamar Allah to wallahi Allah ba zai gafarta ma ba a ce wani ya ya mutu gidan mata ka ce wallahi Allah ba zai masa gafara ba wa ya faɗa maka ba zai masa gafara ba wani ya mutu gidan barasa ka ce wallahi Allah ba zai masa gafara ba sabo ne ba ba shirka yi ba dan me zaka rantsa cewa Allah ba zai masa gafara bayan ko ce wa yadhuru badu na zalika liman yasha to irin wannan rantsuwar irin wannan ta ukun ita ce mummuna wadda take wato tana kawo cikas wajen tauhidin mutum ko ta rusa tauhidi gaba ɗaya ko kuma ya kasance ta kai kaifinsa to shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana daga cikin ilimin sa sai yace babu ma a fil iqsami ala Allah ba tare da ya faɗa mana hukuncin sa ba hal huwa haram aw ghairu halal dan yasa akwai tafasil karkashin mas'ala din an jundub bin Abdullah radiyallahu anhu an karbo daga jundub dan Abdullah Allah ya kare da gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yace qala rajulun wani mutum yace wallahi la yaghfiru Allah li fulan wallahi Allah ba zai gafartawa wani ba haka wani ya faɗa azza wa jal sai Allah madaukakin sarki yace man zal ladzi yata'alla alayya man zal ladzi yata'alla alayya Allah aghfira li fulan wane ne yake timin bashin rantsuwa yake rantsuwa kaina cewa ba zan wa wani ba inni qad gafartu lahu to yaddi ni na gafartawa wani din wa ahbattu amalak kai ko mai wannan rantsuwar na rusa aikinka na lalata aikinka ba ɗaya daga cikin aikinsa da ya tsira saboda amalak kaga amal ismul jins ne ya shafi kowane irin aiki ya shiga ciki ko sannan ga mudafun ila ad wanda yana nuna umum kenan Allah ya rusa duk gaba aikin aikinsa yasa duk yadda dan uwanka musulmi yake sako kada ka rantsa cewa Allah ba zai gafarta masa ba ba dai nan da musulunci sa ba kar ka rantsa cewa Allah ba zai gafarta masa ba domin sako Allah yana gafarta shi yana gafarta shi ga wanda ya ga dama wai yaghfiru ma duna zalika liman fi hadisi abi hurairah ta innal qa'ila rajulun abid a hadisin abu hurairah abinda ake nunawa mutumin da ya faɗi wannan magana mutum ne mai ibada fa mutum ne mai ibada fa kana abu huraira abu huraira yace takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu wato shi yana ganin yana yawan ibada dan uwansa kuma yana aikin sabo kamar shi kullun yana wurin karatu kullun yana cikin hidima wa musulunci da ayyuka na gari wancan kuma kullun yana cikin shashanci da shirme sai kawai shi dan ji da ibada su sai ce wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba to wannan rantso ta kunshi ababe guda biyu farko ji da ibadarsa sai ta sa yayi wannan jijji da kalaja wa bin nafsi na na biyu kuma ka tangance rahamar ubangiji bayan Allah ce wasi ad rahmati kullu shay sai ka ce a'a banda nan ba za ta kalso nan ba to ga rashin ladabi ga ubangiji kenan ta bangarori guda biyu duka na farko da ibada yana jin shi ya isa tunda yana da ibada shi kenan shi yasa duk yawan ibadarka kar ka dauka cewa kuma wani ko wani shirme ne ko da yana aikin sako sai ka tuna kai fa Allah ya yi maka ni'ima ya maka falala ka samu kanka a wannan ba dabaran ka bace ba shi kuma sai kai masa wazi kuma ka roƙa masa Allah shi ma ya zama kamar kai ko sama da kai Abu Hurairah yace qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin yayi magana da wata kalma guda daya au baqad dunyahu wa akhiratuh ta halakar da duniyarsa da lahirarsa gaba daya ka gama da duniyar sa da lahirar sa gaba daya saboda abin da yi ya kunshi muna ladabi game da ubangijin sa subhanahu wa ta'ala fihi masail karkashin wannan babu akwai matsaloli al'ula mas'ala ta farko at-tahziru min at-ta'alli 'ala Allah hana yin rantsuwa bisa ga Allah irin rantsuwan nan ta karshe daga cikin nau'ika guda uku to ta karshen an hana yin ta asaniya ta biyu. النار أقرب akraba أحدنا من شراكنا عليه alihi kasancewar wuta. kana dab da mutum sama da kusancin hancin takalminsa asalisa na uku an aljanna jannata misal zali kasancewar aljanna ba kwatankwacin haka take da ake nufi da wannan karamin aikin da ka raina karshe idan ka yi shi sai ja ka zuwa ga wuta kamar da karamin aiki na alkhairi kuma da zaka iya raina sa kuma ba komai ba karshe idan kai kuma ya shiga ya zama kawo bin shigar mutum aljanna matsala ta hudu fihi shahidun li qawlihi innar rajula la yatakallamu ila akhirih cikin wannan babi mun ga hadisin da yake ba da shaida ga hadisin inna rajula la yatakallamu bil kalima da dama dan adam zai furta wata kalma la yulqi biha balan wadda kwata-kwata ba ma ya lura da ita saboda kankantar ta shi a wurinsa mummunar kalma ce amma yana ganin yar karama ce a ƙarshen hadisin aka ce sai ta jefa shi cikin wuta nisan tsawon tafiyar shekara saba'in alkhamisa mas'ala ta biyar أن الرجل قد lahu bi sababin huwa min أكره umuri إليه wato ashe mutum a iya yi masa gafara bi sababin da wani dan sababi huwa min akrahil umuri ilaihi wanda yake yana daga cikin mafi kiyuwar al'amarra wurinsa a sanadiyar wannan sai kasance an yi masa gafara an bayyana ku shine shi wannan mutum ta'alli din wancan da ya rantsa cewa zama masa gafara ba shine aka ce wato kar wani mai sabo ya dauka cewa a shikenan ga wani ya ci gara basa an ce an bata aikin wancan shi an gyara shi shine malamai suke karin sharhi suka ce shi wannan mai ibadar da yace Allah ba zai gafarta wa wani ba yana ibada amma yana jiji da kai da sa shi ko wancan mai saban yana yi amma duk lokacin da ya fito daga wajen saban sai ya ji takaici me yasa ya je da dama ta kama shi amma gobe kuma saboda raunin zuciya ko raunin imani ko munanan abokanai to kuma sai a sake dashi sai zai sake aikatawa wace gari kuma ya sake yin nadama kan dan mai ya aikata to kaga duk wanda yake irin wannan aikin da yake da irin wannan nadama bisa ga mummunan aiki ana sa masa rai game da rahmar ubangiji saboda nadama ita ce hakikanin tuba an gane ko wancan kuma duk yadda ya kai ga yawan ibada inda mutum yana jiji da kai da ibada sa to kaga ba zai amfana da wannan ibadar yadda ya dace ba babu la yustashfa billahi ala khalqihi babun la yustashfa billahi ala khalqihi babin da yake nuna la yustashfa billahi ba ceto ba a yin ceto da Allah ala khalqihi a bisa ga bayansa an ko ba a yin ceto da Allah bisa ga bayinsa a shafa'atu dama abinda ake nufi da ceto shine ja'al fardi isnain aw akthar mayar da abu ɗaya ya zama biyu wannan a larabta kenan amma abin da ake nufi da ashafa'a shine at-tawassutu bil ghayr at-tawassutu lil li jalbi maslahatin aw daf'i madarra at-tawassutu lil ghayri an gane ko bi jalbi maslahatin aw daf'i madarra ka sa wane ya zanto tsanin ka zuwa wurin wane don samun amfani ko don neman kariya daga cutarwa ka sanya wane ya zanto ne tsanin ka zuwa gawa wurin wane don wato ainihin samo wani amfani ko don karewa kai wani abu mai cutarwa to ga ka'ida idan aka ce za ka sa wane ya zanto shi ne wasu fatinka tsaninka da za ka bi ta kansa don ka samu amfani wurin wane ga an samu mutane guda biyu kenan ko wancan shine kake so ka samu amfani a wurinsa ko kake son ya kare ka daga wani abu amma kai kadai kana ganin ba za ka iya masa magana ba sai ka bi ta kanwa ta kan wani an bayyana ko to da ka'ida tsakanin wannan wanda ka bi ta kansa da wancan wanda kake nema a wurinsa wanne ya fi wani matsayi wanda ake nema a wurinsa ya fi ya fi matsayi wanda ake neman auren sa fi matsayi to idan kana neman abu wajen Allah za ka iya sanya wani bawan Allah ya zanto wasiƙar ka zuwa wurin Allah ta hanyar ya taya ka addu'a Allah ya baka wannan abu. amma idan kana neman wani abu a wurin wannan shin ka bi ta kan Allah ya zama wasiƙa ya roƙi wannan ya baka ba zai yiwu ba domin ga ka'ida kamar wato Allah baya da abin sai ka bi ta kansa danya idan ya zo ya baka wajen wannan wanda wannan ba zai ba to wannan babu yana magana akan ba za a yi wannan ba kenan kamar yadda hadisin zai nuna mana an Jubair bin Mutayyim an karbo daga Jubair ibn Mutayyim radiyallahu anhu qala ila أعرابي إلى sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wani balarabe ko wani mazaunin karkara ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah nahikatil anfusu wa da'al iyalu wa halakatil amwal fastasqi lana rabbak yace ya manzon Allah nahikatil anfusu rayuka sun jigata wa da'al iyalu iyali fa sun yunwata an samu fari a ƙasa wa halakatul amwal dukiyoyi sun halaka ma'ana shuka duk tana konewa fastaski lana rabbak roƙa mana ubangijin kai saukar mana da ruwa fa inna nastasi'u billahi alaik wa bika ala Allah mu muna nastasi'u billahi alaik muna muna sanya Allah ya zama wasu dan murinka wa bika ala Allah ko muna saka ka ka zamanto wasu dan murin Allah fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce subhanallahi subhanallahi har sau biyu fa ma zala yusabbihu bai ma gushe bai na yin tasbihi hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi har sai aka gane haka a fuskar sahabbansa sun samu damuwa sun san lallai annabi bai ji daɗin abinda da wannan mutum ya faɗa ba sun makalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sannan sai annabi ya faɗa tsira da mutum Allah tabbata gare wai haka a tadrim Allah yace kai kanka in ka san waye Allah kuwa inna sha'an Allah a'zamu min zalik al'amarin Allah yafi karfin haka innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi ba yanda za a sanya Allah ya zama wasuɗa akan wani bawa ka riki Allah ka sai shine tsanin ka zuwa bukata wurin wa wane babu wato kamar Allah baya da abin kenan wancan nake da shi sai ka sa Allah ya karkato ma wancan ya baka ba zai yiwu ba babu an gane ko wa zakar al-hadith malai har zuwa wannan hadisi yana da tsauke na amma nan ya takaita a inda ya masa babin kawai rawahu abu da'ud imam abu da'ud ya wannan hadisi to a gaskiya ita wannan mas'ala ta cewa ka sanya wani ya zama wasuɗa wajen Allah ya zanto shine tsarin ka wajen Allah shine abin da yake shari'a ta yarda da shi amma ta fuska daya shine ya zanto wasuɗa ne ta fuskar ya taya ka addu'a amma ba wai ta hanyar wasuɗa ka ce Allah ba ni kaza dan wane ba a'a babu wani mutum da zaka ce ba ni kaza dan wane don idan ka ce ya baka kaza dan wane ɗayan biyu ne ko ya zanto cewa Allah bai yi niyya ba amma saboda wannan nan ya baka yanzu wani ya sa Allah tilas kenan Allah ko fa'ala lima yurid ne ba wanda ya sai sai tilas ko ya zanto wannan din yana da wani haƙƙi a cikin al'aurin Allah ba ni kaza dan wane ma'ana Allah ya dauka cikin haƙƙin wane din ya baka wanda kuma babu wannan wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura babu yanda za Allah ya dauka cikin haƙƙin wani baka a ce babu yanda za ka ba ni kaza dan wani dan Allah ba mai masa tilas ko da ko a cikin mutane wani zai maka rowa idan ka hada shi da mahaifinsa ko da abokinsa ko ka bi ta kan matarsa za ta sa baki ya baka kaza wannan hukuncin ku na mutane kenan kar ku kwatanta Allah da haka ba a kiyasin Allah akan mutane saboda waɗanda suke da karancin fahimta sai su yi kiyasin Allah akan mutane a ce yo gidan duniya ma ana wasu da ballantana kuma dan Allah sai ce ayo kuma ka kwatanta Allah da mutane kenan ai ba zai yi kwatanta Allah da mutane ba an gane ko dan haka duk wanda zaka sanya wasu da tsakaninka da Allah to zai zama wasu da ne ne ya maka addu'a ya taimaka maka da addu'a kan bukatar ka wajen Allah to kaga a nan gurin sai ya zanto roƙo yayi wajen Allah ya bashi shi ba ya da wani abu a wurin Allah shi ma me yayi roƙo ce Allah shine mai mulkin gaba daya kuma dama addu'a din ibada ce wato shi ma ya rusuna ma Allah ke ya nuna talaucin saurin Allah baya da shi Allah ne kadai mai shi to wannan ya halatta ka sa wani amma kawai ka sa wani wasu da ba zai yi ba to amma ka sanya Allah wasu dan ka zuwa wurin wannan wannan kuma babu shi a cikin shari'a babu shi a cikin shari'a wal Allah da wannan hadisin ko da waɗansu dalilai daban na shari'ar musulunci a cikin Qur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam masu inganci na faɗi wannan saboda mai saboda shi wannan hadisi da yake magana akai waɗansu daga cikin manyan malamai sun yi magana akai game da inganci ko rashin sa kamar su Sheikh Nasiruddin Albani su Sheikh Shu'aib Al-Arnaud duk suna magana kan cewa in an bi sanadin hadisin bai tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anar hadisin abin da ya kunsa ta tabbata cikin dalilai na shari'a musulunci a cikin littafin Allah da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce an gane ku fihi masail cikin wannan babu akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko al-inkaru ala man qala nastashfi'u billahi alayk inkari bisa ga dukkan mutumin da yake cewa nastashfi'u billahi alayka wato muna sanya Allah ya zanto wasu dan mu akanka muna sanya Allah ya zanto mutuncin mu a wurinka wato ya nemo mana wani alfarma wurinka asaniya na biyu تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة canjawar fuskawar annabi irin canjawar da har sai da gane haka a wurin sahabbansa الثالثة مسألة أكو أنه لم ينكر عليه قوله نستشفئ بك على الله bai yi masa inkarin nastashbi bika ala Allah muna sanya ka wasuka a wurin Allah ba annabi masa inkarin wannan ba tunda ana sanya annabi zanto wasuka wurin Allah ta hanyar ya roki Allah buƙata. kamar yadda ya tabbata hadisul istisqa ta wata hanyar daban a cikin bukhari wanda yake nuna wani balarabin kauye ya shigo annabi na hudubar juma'a ya kawo karantawa a gari ana fari annabi ya daga hannu ya addu'a kafin ya soke hannunsa hadiri ya kan kama sannan aka aka ruwa ya sauka har aka yi mako guda ana ruwa الرابعة مسألة هدوء التنبيه على تفسير سبحان subhanallah. wato fadakarwa dangane da fasaran subhanallahi ma'ana kamar annabi na masa inkari ne sai yake tawo mai ta kalmar subhanallahi lokacin da duk ya ga wani al'amari wanda yiwuwar abin ya bashi mamakin ya aka aka kaza sai yi tasbihi wato kamar abin da wancan mutumin da yayi na kasa ne da Allah sai yake yin tasbihi don tsarkake Allah shi kuma al-khamisa mas'ala ta biyar annal muslimina yas'aluna al-istisqa musulmai na iya tambayar junansu wato addu'a ta neman shayar da fari a ce wani ku taimaka mana da addu'a Allah sai Allah kawo ruwa wani wato wani ya addu'a wani ya addu'a wannan babu laifi babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam himat tauhidi wa saddihi turuqa shirki wannan babu makamancin sa ya gabata a baya babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam himat tauhid babu wanda ya kunshi ma jaa irin abin da ya zo na dalilai na shari'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin irin kariyar da annabi tsara da aminci Allah tabbata gare shi ke bayarwa kuma tauhid ga katangar tauhidi ga iyakar tauhidi irin kariya da annabi ke bayarwa ga katangar tauhidi kar a rusa ta wa saddihi furqa shirki da yadda annabi ke toshe furqa shirki dukkan waɗansu hanyoyi na shirka ma'ana a cikin rayuwar annabi mu'amalarsa da sahabbansa babu yanda za a yi ga wata hanya wani aiki ko wata magana ta baki da yinsa zai iya jawo ta kawo cikas wajen kamalar tauhidi face sai annabi ya faɗakar da haka yana ƙoƙarin toshe kowace irin kafa ta shirka kenan an abdullah ibn sakhir radiyallahu anhu qal انطلقت في amir ila عامر sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستدرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد عن عبد الله بن الشقير رضي الله عنه عن كربون عبد الله بن الشقير الله تقال الداغر قال انطلقت في وفد بني عامر لا تفي أتكن wato taron mutanen nan na kabilan banu amir waf wato shine wato kamar matafiya gungun matafiya ila rasulillah waɗanda suka taho wato gungun matafiya da suka haɗa kai don cimma wata manufa guda ɗaya a cikin su da suka zo zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kunna da muka zo sai muka ce da annabi anta sayyiduna kai ne shugabanmu fa qala sai annabi ce as-sayyidullah shugaba Allah kenan ni ba ni ne shugaban ku ba as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta ku wato da suka ce anta sayyiduna kai ne shugaban mu sai annabi ya mayar da martani yace as-sayyidu Allah wato kaga akwai bambanci tsakanin kalmar su da kalmar sa da sai ce musu sayyidukumullahu amma sai ce as-sayyidullah ya kawo alif da cikin kalmar as-sayyid malamai suka ce karkashin wannan zaka samu fa'ida biyu fa'ida ta farko as-sayyid annabi ya shigar da alif dalam dan ya nuna as-siyadatul mutlaqa shugabanci na dindindin na gaba ɗaya mai titi ne Allah an gane ko wannan na farko kenan abu na biyu bai ce musu sayyidukum ba Allahu dan da ya ce haka sai ya zanto shugabancin Allah kawai ya shafi waɗannan mutanen ne da haka sai bar shi mutlaq as-sayyidu tabaraka wa ta'ala shugaba mamallakin komai gaba ɗaya shine Allah ta'ala wato wannan kuma na nuna mana cewa as suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko to amma menene bambancin wannan da hadisin bukhari wanda manzon Allah ke cewa ana sayyidu waladi adama wala fakar ni ne shugaban yan adam gaba ɗaya ba tare da alfahari ba akwai bambanci tsakanin wannan da wancan fasar da malamai ke wancan shine shugaban yan adam gaba ɗaya a ranar tashin kiyama wato kamar shugabancin ya taƙaitu da mai da ranar tashin kiyama an fahimta ku amma a nan duniya ko da cewa shine mafificin kowa sallallahu alaihi wasallam amma bai yi zamani da dukkan mutanen ba ya samu damar shugabantar su lokaci guda amma a ranar tashin kiyama fa yawma yajma'ukum li yawmil jam'i kenan hadha yawmul husn jama'nakum wal awwalin a lokacin nan shugaba ne shi da yake banto rana wannan na farko kenan na biyu kuma ya bayyana abinda ya sa ya samu shugabancin shine babban ceton da dukkan annabawa suka ja baya ba za su iya ba sai shine yi an fahimta ko to wannan shine a wancan babin kenan na biyu kuma a can gurin shi ne ya faɗa da kansa amma mu kuma bai mana izini mu faɗa ba ko ba haka ba yana da dama ya ce shi huwa sayyid amma kai ko ba za ka ce shi sayyid bane sai in shi ya yi maka mai ya yi maka izini in bai maka izini ba ko ba za ka faɗa ba idan ka faɗa da umarnin wa ka faɗa Allah ne ya ce ka faɗa manzo Allah ya ce ka faɗa to kaga dan me ka faɗa kenan kaga san gashin kanka kake kine yanzu ba da umarnin Allah ba da umarnin manzo Allah ba sannan idan aka ce me yasa kake cewa annabi as-sayyid kana neman lada ka kasin fadan al-sayyid sai ka ce eh ina neman lada dan ba wanda zai ce ba na sallada ko ba haka ba kana neman lada to kana neman lada ya zama ibada kenan ibada ko ba a faranta sai da me sai da nasi dan haka ba za ka kafa hujja ba da hadisin bukari ka ce idan a da annabi ya ce ana sayyidu wala da adam in nazo salati sai in ce allahumma salli ala sayyidina muhammad ka ce a kai kuskure a can shine fadawa kanka amma mu da yazo zai koya mana salati bai ce mu ce sayyidina ba sai ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ala باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هكا يفدا منا bai kawo kalmar siyada ba a cikin dukkan ruwayoyin hadisin da ya koyar da salati duk hadisin da kaga an ce Allahumma salli ala sayyidina a ciki to da'ifi ne ba daga annabi yake ba ba da asali daga annabi in ba bai zama mawdu'i ba duk hadisin da annabi ya koyar da salati zaka ji Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad to menene hikimar annabi shi ya faɗa mu kuma bai mana umarni mu faɗa ba saboda kalmar a sanyi din tana da faɗin ma'anar da ta iya ɗaukar ma'anar ubangiji ta'ala yi haka don ya toshe kafa shirka saboda kar wani ya faɗe ta ya ƙudurci kamilar ma'anarta kuma gashi ya jingina wa annabi ta kamar ya ɗauki sufar Allah ya ba annabi kenan ya zama shirka ce. kun fahimta ko amma shi annabi in zai faɗa shin dan Allah akwai wanda zai tsammanin annabi zai nufaci irin ma'anarta da take aiki game da ubangiji shi take ma'ana a kansa hashahu an yakuna kadhalika sallallahu alaihi wa sallam bal huwa ab'ad an-nas an al-ishrak billahi subhanahu wa ta'ala ya fi kowa jin tsoron Allah ya fi kowa sanin girman Allah ya fi kowa sanin me ya dace a jingina ma Allah me ba za a jingina masa ba da haka babu yadda za a yi ya faɗe ta yana nufatan wani dan burbushin ma'anarta da ya shafa ubangiji wa kansa ba yadda za a yi haka amma cikin mu mutane an ba mu izini mu faɗa to kaga za a samu waɗanda suke da zahiri za a samu masu guluwi za a samu masu kaza wanda wannan na iya jansu su nufaci cikakkiyar ma'anar ta sanji na ma'annabi ya zama shirka to wannan dai shine walwalar da malamai suke game da wannan kalmar dan haka lokacin da suka ce anta sayyiduna kai ne shugabanmu fa kala sai annabi ce as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala as-sayyid shine Allah subhanahu wa ta'ala qulna abdullahi bin sakhir yace sai muka sake cewa wa afdaluna fadlan kai ne mafificin mu ta fuskar falala wa a'zamuna qawlan kai ne mafi girman rabo cikin mu ko wadata cikin mu domin aqawl yana zuwa da ma'anar wadata algina kenan sannan aqawl yana zuwa da ma'anar al'azama Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan an yanke al-musnat muminat min فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا wanda bai samu wadata ba wajen auren ya to shikenan sai je ya samu kuyanga ya aura in baya da sadaki abin wa mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum amma at-tawl da ma'anan azama ko girma ko karfi shine da yake cewa ghafir zambi wa qabil tawbi shadidil iqab ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير da kai ne mafi girman mu wajen wadata fa qala sai manzon Allah ce qulu bi qaulikum ku dai faɗi maganarku ku aw ba'd qaulikum ko wani sashi na maganar ma'ana wannan maganar ta yi girma da kun faɗi rabin ta ma ne ya isa wala yastajriyannakum shaytan kada shaytan ya kautar da ku daga tafarki kada shaytan ya halakar da ku wannan hadisi rawahu abu daud bi sanadin sahihi bi sanadin jayyid wato abu daud da rawaito shi da sanadi jayyid hadisi ne sahihi wa an anas radiyallahu anhu anna nasan qalu ya rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina ala ya ayyuhan nas qulu bi qawlikum ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ana muhammad ibn abdullahi wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla rawahu an-nasa'i a wannan hadisi na Anas dan Malik waɗansu mutane suka zo wajen manzon Allah suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ya khairana wa bana khairina ya mafi alherinmu dan mafi alherinmu wa sayyidana wa bana sayyidina ya shugaban mu dan shugaban mu sai manzon Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu bi qawlikum ku dai ku faɗi wata maganar taku ba wannan ba wala yastahwiyannakum shaytan kas ɗan ya fizge ku daga kan tafarkin shari'a ya halakar da ku ana muhammad ibn abdullah wa rasulu ni muhammad ne dan abdullahi kuma ni manzon Allah ne ba uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati ba na so ku ɗaukaka ni sama da matsayina allati anzalani Allahu azza wa jalla wadda Allah ya saukar da ni akai menene masaukin da Allah ya saukar da shi akai cewa shi Abdullahi ne Rasulullahi Abdullahi ne Rasulullahi dan haka duk inda Allah ya idan Allah zai siffanta annabi a wuri mafi girma sai siffanta shi da siffar ab dan ya nuna abu guda biyu na farko dai duk girman da yake da shi yana nan a matsayin sa na ab bai wuce abdu ba na biyu kuma lallai ya fi kowa tun daga shi ya kawo wannan matsayin ya fi kowa cikin halitta dan duk girma dai ba kamar a ce a baka qur'ani dan qur'ani littafin da ya fi kowanne girma kenan dan haka lallai duk wanda ya zo da shi ma ya fi kowa girma cikin mutane tunda shine mafi girman da littattafai gaba daya a cikin sama ga sura ɗaya wadda ba a saukar cikin at-taura ko linjila ko ma wani littafi ko kwacin ta ba ita ce suratul fatiha sab'ul masani da Allah ke cewa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al azim to ballantana kuma shi qur'anin gaba daya na biyu kuma ga isra'i da aka yi isra'i da aka yi shi ma an kai shi wurin da ba wani wanda ya je domin dukkan annabawa ya same su ne tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai da ya wuce sama da sama da ta bakwai kuma yanin gurin ba wani annabi duk suna kasansa gaba daya ya riga ya wuce matsayinsa kuma sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi har sai inda ya ji motsin alƙalamin rubutu sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan babban matsayi ne da kila mai karancin fahimta ya dauka tunda an yi haka to ne yanzu ya wuce a sa masa abu ya kamata a bashi wani abu da Allah zai kawo labari sai ce subhanallazi asra bi abdi ai da Allah ya ga dama zai yi ta subhanallazi asra bi rasulihi subhanallazi asra bi nabiyhi bi khalilihi duk zai iya faɗin haka kuma ma'anar ta zauna subhanallazi asra bi muhammadin kuma duk ma'anar ta zauna amma duk waɗannan kalmomi ba su kai ma'anar da ake so a tabbatar ba cikin bi abdihi ya sace a kawo kalmar abdu haka kuma alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka tabaraka allazi nazzala furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira duk ko ina ana kawo kalmar abdu dan an nuna yana nan a matsayin sa na abdullahi sannan kuma shi rasulullahi to sai manzo Allah sai ba na so ku daga ni sama da matsayin da Allah ya bani abdullahi ne rasulullahi ne wannan shi ya fi so mutum ya faɗa shi yasa duk inda aka kawo kalmar shahada ko aka kawo rukunin shiga musulunci za a ga an kawo kalmar shahada ko rukunin musulunci za a zana kalmar shahada ta farko wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ka gani tabbatar annabi muhammad abduhu wa rasulu bawan Allah ne ko manzon Allah ne an ce bawan Allah dan mayar da martani ga masu guluwi suna kai shi matsayin Allah an ce kuma rasulullahi manzon Allah dan mayar da martani ga masu wulakanta shi suna cewa shi ba manzo bane wa ba zai da shi ba duka guda biyan an mayar da martani gare su cikin kalmomi biyu kawai abdullahi rasulullahi to wannan shi manzon Allah ya so ta masa sama da komai wannan hadisi rawahu an-nasa'i bi sanadin jayyid imam an-nasa'i ya rawaito shi bi sanadin jayyid wa akhrajahu ahmad wa huwa sahihun kuma imam ahmad ya rawaito shi hadisi ne sahihi fihi masail a wannan babi akwai mas'aloli al'ula ta farko ta nasu min al-guluwi <coughs> hana mutane guluwi shine wuce gona da iri asaniya na biyu ma bagi an ya kola man kila lahu anta sayyiduna abin da ya dace mutum ya faɗa idan an ce da shi anta sayyiduna shi ma sai ya ce me as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala as-salisa mas'ala ta uku qawluhu wa la yastajriyannakum shaytan da annabi ce kada sai dan ya halakar da ku ko ya zamar da ku daga tabarki ma annahum lam yaqulu illa al-haqqa tare da cewa abin da suka faɗa gaske ne amma gaske din a cikin sa wani na iya ribatan kalmar ribata ma'ana wanda take mara kyau kuma